mutanen da babu ilimi akwai tarbiyya akwai kunya mutanen yanzu akwai karatu ba tarbiyya babu kunya yanzu a zamani yanzu a gama ta tsugunna akan titi ta yi fitsari sosai ma ni na ga yarinyar da na ɗauka waya take ashe wai fitsari take a tsaye a jikin tayan mota a jikin tayan tirela na ɗauka waya take yi ashe fitsari take a jikin tayan tirela sai da ta wuce da na zo zan wuce na ga ashe fitsari ta a tsaye babu abin da ya sha mata ka yar musulma kan titi ba al'ummar da muke rayuwa kenan da su yanzu wani na kai tsammanin za ta yi wani kunya inda ta yi fitsari akan titi ai duk rashin tarbiyyar ta ya kamata shiga gidan mata ce da Allah jama'a zan yi fitsari babu ta haka ta yi fitsarin ta sai wallahi malam wannan ba ba la washi ni irin washi shayi min hali hani in na kamisu kudda min duburi ni din na gani ne wallahu musta'an yanzu wannan ka aure ta kawo ta gida yanzu ba ba ka auro drone ne kuma sai shi <laughs> jirgi mara matukin nan drone ba drone ba ba ka kawo drone gidanka ita zama ba mai ba ta ina ka ce wai za ka ce ta yi ta yi ta bari ta bari inda tana yi fitsari akan titi fi sabilillahi ba kuma kai za ka samu yara haddace Qur'ani ta ina babu wai Allah ka tsare mana imanin mu